Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Asabar 16 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. A yau Asabar shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin kasashen Larabawa a birnin Jidda na kasar Saudiya don gabatar da manufofinsa na dangantakar Amurka a gabas ta tsakiya. Da sanyin safiyar yau Asabar, karar jiniya ta gargaɗi mazauna kudancin Isra'ila game da harin roka daga Gaza. Jami'an Amurka da na Ukraine sun ce makaman harba roka na Amurka da aka ba Ukraine na yin tasiri sosai a yakin da Ukraine ɗin ke yi da Rasha. To a cikin shirin har ila yau za mu leƙa jihar Oshin da ake wato da ke kudu maso ga yammacin Najeriya inda ake zaben gwamna domin jin halin da ake ciki. To halin da ake ciki a halin yanzu dai yawanci rumfunan zaɓe an kammala zaɓe waɗanda suka kada ƙwarƙwarsu da dama ga suna ina kallo sun tsaya gefe su ga abin da aka samu da alƙalumman da aka samu na ƙuri'u sannan su bar wuraren. A Najeriya har ila yau gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduji ya kara matakin da suka dauka na baiwa Bola Tinubu shawara kan ya dauki Kashim Shatima matsayin abokin takararsa. ana so irin wannan abu da yake kawo bambance-bambance a soke shi nan gaba in ko ba an fara ta haka ba ai ba zai yiwu a iya soke shi ba domin matsalolin da suka dami kasan nan ba matsala ce ta addini ba za kuma ku ji cewa jamhuriyar Nijar ta bayyana matsayinta kan mame da rasha ta yi wa ukraine kazalika babu yakubu makeri zai shigo da shirin a lafiya to amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin kasashen Larabawa a birnin Jidda na kasar Saudiya don gabatar da manufofinsa na dangantaka Amurka a gabas ta tsakiya. Biden zai halarci taron kolin kungiyar kasashen GCC plus 3 inda zai gana da wakilan kungiyar kasashen na yankin Gulf wato Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, da haɗaɗɗiyar daular larabawa gami da masar iraki da jordan har ila yau ana sa ran zai tattauna akan batun tsaron makamashi da shugabannin kasashen yankin na golf amma hadimai sun ce babu wata sanarwa da za a yi game da batun mai har sai lokacin taron kungiyar opec plus wata mai zuwa wato kungiyar kasashe sha uku mambobin opec da wasu kasashe goma masu arzikin mai ciki har da rasha Da sanyin safiyar yau Asabar, karar jiniya ta gargaɗi mazauna kudancin Isra'ila game da harin roka daga Gaza. Isra'ila ta ce an harba rokoki hudu zuwa kasar. An dakila ɗaya daga cikin rokokin yayin da sauran ukun suka fada kan filayen da babu komai a cewar sojojin kasar. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce ta mai da martani ta hanyar kai hari ta sama akan wasu wurare biyu na mayakan Hamas. rundunar ta kuma ce cikin wuraren har da wani ginin ƙarƙashin ƙasa na hamas mai ɗauke da kayayyakin da ake amfani da su wajen ƙera rokoki hamas dai ita ce ƙungiyar mayaƙa masu zafin kishin addinin islama da ke mulki a ziran gaza haran na zuwa ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da shugaban amurka joe biden ya bai isra'ila inda ya yada zango a ran gadin da yake yi a gabas da tsakiya da nufin zurfafa dangantaka isra'ila a yankin Jami'an Amurka da na Ukraine sun ce makaman harba roka na Amurka da aka ba Ukraine na yin tasiri sosai a yakin da Ukraine ɗin ke yi da Rasha, inda suke taimakawa sojojin ƙasar daƙile dakarun Rasha a yankin Donbass da ke gabashin Ukraine. wani babban jami'in sojan amurka da ya nemi a sake sunansa don yin magana a kan yakin ya ce makaman harba roka da amurka ta ba ukraine da ake kira himars a takaice na yin tasiri sosai a yakin da ake yi da rasha shi ma mai magana da yawon ma'aikatar tsaron ukraine alexander mutuzianik ya bayyana irin rawar da makaman na harba roka na himars da ke cin dogon zango ke takawa To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan za mu sake dawa da ƙarashen labaran duniyar amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. A Najeriya rahotanni daga jihar Oshin da ke kudu maso yammacin kasar na cewa an rufe rumfunan zaɓe yayin da ake tattara ƙuri'un da aka kaɗa a zaben gwamna da ake a jihar a yau Asabar inda 'yan takara goma sha biyar suke fafatawa. Ko da yake zaben ya fi karkata ne a kan manyan 'yan takara biyu wato gwamna mai ci ga Oyetola na jam'iyyar APC da ke neman wa'adi na biyu da kuma sanata Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP. ɗazunan na tuntuɓi wakilin murya amurka hassan umar tambol wanda ke oshogbo babban birnin jihar ta oshun inda ya mun ƙarin bayani kan halin da ake ciki to halin da ake ciki a halin yanzu dai yawanci rumfunan zaɓe an kammala zaɓe waɗanda suka kaɗa ƙwarƙwarsu da dama ga suna ina kallo sun tsaya gefe su ga abin da an ka samu da man da an ka samu na ƙwarƙu sannan su bar wuraren halin yanzu dai zaɓe ana cewa ya kankama. to hassan gabanin a kawo ga wannan mataki ya ka kalli zaben tun daga faransa wato bayan da aka buɗe rumfunan zaɓe an samu wani korafi ko wata matsala da ta wakana? To yawanci tun da sanyin safiya jami'an zaɓe suka zo watan rumfunan zaɓe kuma jama'a sun fito tun da safe wasu ma nan jami'an zaɓe suka same su suna jiran a fara tantance su sannan su kaɗa To duk rumfunan da ne zagaya a cikin nan birnin Osogbo dukkan su yawanci ana iya cewa in ba abin da an ka rasa ba sun fito a cikin lokaci. Sannan kuma masu kada kuri'a kamar yin nanci su ma sun fito a cikin lokaci. Sannan duk inda ni zagaya bayan da aka tantance wasu na kada kuri'a. Na farko dai ban ga wata matsala ba kamar a ce rigima ko wani rikici ko wani tada zaune tsaye. Mm. a gaskiya an yi zaɓen cikin zaman lafiya kuma da kwanciyar hankali mm. domin mutane sun shiga layuka kuma an tattance su sun kada ƙuri'a sannan da yawa sun fito ɗaya da ƙasa mutane sun fito fitowa kuma domin duron fadda ka ji za ka iske tumbul ko kuma cike da mutane maza da mata masu son su kada ƙuri'a mm. sannan zaɓen ana iya cewa ya tafi kamar akwai rahotanni da ke nuni da cewa an samu matsala ta sayar ƙuri'u da ake zargin wasu sun yi kamar kun ga wata alama da ta nuna haka? Eh, ni ma na samu wannan labari na cewa an samu matsala ko kuma ya ce an samu wato sayan ƙuri'u a wasu rumfunan zaɓe da ni dai rumfunan zagaya ni je ban ga inda aka yi amfani da kuɗi wajen sayan ƙuri'a ba amma wasu rahotanni sun nuna cewa a nan ma cikin birnin basugo a wasu yankuna an yi sayan kurku kamar wasu rahotanni da na gani ga irin su waton na gizo sannan wasu rahotanni sun nuna wajen wajen birnin osogo akwai wani gari da aka kira wajen elisha yana da ɗan nisa da birnin osogo rahotanni sun nuna can ma an yi amfani da kuɗi wajen sayan kuri'a amma nan yawancin wurare to ba a fidda kuɗi a fili mun gani ba To a Hassan a ƙarshe ya batun tsaro a birnin da sauran wato shi birnin na Oshogbo da kuma sauran kewaye ya kan kama a lokacin da ake wannan zaɓe. To gaskiya an ɗauki matakan tsaro domin a cikin tsaron da aka ɗauka akwai jerin gwanon jami'an tsaron da suka haɗa da sojoji, 'yan sanda, wato dogarawan kare farar hula civil defense, immigration, Eh, duk wani jami'an tsaro da an sani a Najeriya har da 'yan mijilanci suna zagaye a cikin birnin Osogbo har da ƙauyuka. Sannan kada ka manta an ɗauko jami'an tsaro daga arewacin Najeriya ma daga masarautar Najeriya irin kudanci ma ko kuma kudu maso kudu duk an jibge su a nan birnin Osogbo domin ganin cewa an samu yin zaɓen nan lamun lafiya a cikin kwanciyar hankali kuma jami'an tsaro sun yi aikin su har yanzu nake magana da kai ga jami'an tsaro nan da yawa suna kallon yan'an watan zaɓe da kuma masu zaɓe inda suke jira a kira farfansu kafin su wuce. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambol kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. mataimakiyar ministan raya al'adu ta kasar ukraine ta faɗa a jiya juma'a cewa al'adun ƙasarta na fuskantar hare-hare daga rasha kuma dole ne a kare su shugaban ƙasar rasha mr putin ya sanar da cewa al'adun ƙasar ukraine ne makasudin wannan yakin abinda katarina chuwaba mataimakiyar ministan raya al'adu da manufofin yada labarai ta ukraine ta tunatar kenan a wani taron kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ta ce ba ma ba mai da makamai masu linzami na rasha da suka yi barna tare da lalata biranen ukraine sun kuma shafi muhimman wuraren tarihi da yawa hukumar bunƙasa ilimi da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unesco ta tabbatar da lalata wuraren al'adu 163 tun bayan da rasha ta kaddamar da kai farmaki a ranar 24 ga watan fabrairu cikinsu har da wuraren ibadar addinai gidajen adana kayan tarihi fiye da goma gine-ginen tarihi talatin abubuwan tarihi guda sha bakwai da kuma ɗakunan karatu bakwai fiye da rabin waɗannan wuraren suna yankin kharkiv da donetsk ne hukumar unesco ta ce wuraren al'adu a kiev babban birnin ƙasar su ma an lalata su sosai A jiya Juma'a sojojin kasar Mexico suka kama shahararren mai safarar miyagun kwayoyi Rafael Caro Quintero wanda ke da hannu a kisan wani jami'in hukumar yaƙi da miyagun kwayoyi ta Amurka a shekarar 1985 bayan kusan shekara goma da ya bar gidan yara a Mexico kuma ya koma fataucin miyagun kwayoyi a cewar sojojin ruwan Mexico. an kama Caro Quintero ne bayan da wani kare da ke taimakawa wajen bincike mai suna Max ya gano shi a inda ya ɓoye a daji a garin San Simon da ke jihar Sinaloa a lokacin wani samamin haɗin gwiwa na sojojin ruwa da ofishin babban lauyan ƙasar a cewar wata sanarwar sojojin ruwan. Wurin kamen na a yankin tsaunuka ne a kusa da iyakar Sinaloa da jihar Chihuahua daga arewa. Hukumar rajistar waɗanda aka kama ta Mexico ta yi rajistar lokacin da aka kama Karo Quintero da tsakar rana. akwai sammacin kame biyu da ke jiran sa yanzu haka da kuma buƙatar gwamnatin amurka ta ci sakiyarsa zuwa amurkar don fuskantar tuhuma labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a jamhuriyar Nijar sun yi Allah wadai da yadda Rasha ta yi fatali da dokokin ƙasa da ƙasa ta hanyar mamid da ta yi wa ƙasar Ukraine saboda a ce wasu hakan alama ce da ke nuna girman barazanar da ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi ke fuskanta daga waɗanda ke da ra'ayin amfani da ƙarfin soja don cimma burinsu. Wakilin murya Amurka Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nishar Hasumi Masa'udu da ke bayyana matsayin gwamnatin kasar dangane da yakin da Rasha ke kafsawa da Ukraine ya nuna a fili karara rashin dacewar wannan yaki da ke zubar da kimar nahiyar Turai a game da maganar mutunta 'yancin ƙasa da kasa. Depuis la deuxième guerre Ya ce tun bayan yakin duniya na biyu an yi zaton ba za a sake fuskantar barkewar yaki a Turai ba. amma kuma yau an wayi gari nahiyar ta fada cikin yanayin yaƙi wanda shi ne mafi muni a tarihin duniya ganin yadda ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya ta mamaye makwabciyarta abinda muke ganin ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma saba wa dokokin majalisar ɗinkin duniya dokokin ƙasa da ƙasa ne ke baiwa ƙananan ƙasashe irin namu damar cin gashin kansu domin ba mu da ƙarfi idan haka siddan za a waye gari saboda ji da kai wata ƙasa ta mamaye makwabciyarta ba maganar 'yanci ko kuma dokokin ƙasa da ƙasa Shi yasa muke bin sahun kasashen da ke Allah wadai da wannan mamaya irin ta zamanin jahiliya. Hakan ne ma yasa tun a tashin farko muka goyi bayan kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya a game da rashin cancantar wannan yaƙi. Ministar harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta yaba da matsayin na hukumomin Nijar dangane da yakin na Rasha a Ukraine. L'ordre international est l'objet d'attaques euh, sans précédent. Et donc je voudrais saluer la position qui a été prise par le Niger a sakamakon yakin da rasha ta kaddamar a ukraine matsayin nan na niger abu ne da ke daidai da matsayin kasashen duniya saboda abu ne da ke taba 'yancin rayuwa kamar yadda dokokin kasa da kasa suka shata mu ma muna turka kashe-kashen da rasha ke da alhakinsa a yakin da ta kaddamar terribles, des crimes de guerre qui accompagnent les actions russes en Ukraine. Waɗannan ministoci sun bayyana matsayin ƙasashen nasu ne a yayin ziyarar da ministar harkokin wajen Faransa da abokin aikinta na tsaro suka gudanar a jiya a nan Nijar, dabra da tantaunawar da suka yi da takwarorinsu a game da tsarin daftarin da dakarun ƙasashen biyu za su yi amfani da shi a fagen daga bayan ƙaurar sojojin Barkan daga Mali zuwa Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To idan muka sake komawa Najeriya, bayanai na ci gaba da bayyana dangane da yadda ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu ya kai ga zaɓin tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Kashim Shatima a matsayin abokin takararsa. Lamarin da wasu suke yabawa yayin da wasu suke adawa da shi duba da cewa dukkansu su biyun daga addini ɗaya suka fito. to sai dai yayin da ya kai ziyara jihar ta oshin a ƙarshen makon nan don marawa gwamna a digboye ga oyetola baya a zaben da ake yi a yau gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya ce lokaci ya da najeriya za ta yaki ce nuna fifiko kan batun addini idan an tashi zaɓaɗɗen takara kamar da za ku ji a wannan rahoto da hassan umar tambuwal ya aiko mana daga oshogbo babban birnin jihar ta oshin a tambayi mai girma gwamna ko me yasa suka ba Bola Tinubu wannan shawara na ya ɗauki musulmi. Da aka ɗauka a nan shine ana so irin wannan abu da yake kawo bambance-bambance a soke shi nan gaba. In ko ba an fara ta haka ba, ai ba zai yiwu a iya soke shi ba. Domin matsalolin da suka dami kasan nan ba matsala ce ta addini ba, matsala ce ta abubuwa na ci gaba, abubuwa na zaman lafiya, abubuwa na tattalin arzikin ƙasa, abubuwa dai na sauran abubuwa kamar samun wa ma'atasa aiki da sauransu. Waɗannan shi ne muhimman abubuwa da suka zami kasa amma ba bambance bambance na kabilanci ba ko kuma bambance bambance na addini ba lokacin da aka zo zaɓe waye zai tsaya takara ai mu gwamnonin arewa mun ce a bai kamata sake zaɓa dan arewa ya zama shugaban ƙasar nan ba amma mun san shi shugaban an zaɓi wani kaga zai zama bahaushe ne da sauransu muka ce a haka ya kamata ba tunda mun shekara takwas muna mulki ya kamata mu mika wannan mulki ga ƙasar kudu domin a cire waɗannan bambance bambance amma ba mu ce a kai shi a ba wannan kabila ko a ba wancan ba amma a kai shi kudu duk wanda ya ci shi kenan na ƙara tambayarsa baya ganin zaben musulmi a lokacin zaben shugaban ƙasa ga jam'iyyar APC ai ba zai hautar da matsala ba su ma kansu kiristocin suna yin bayani kuma kiristoci ai Allah ne halicce su Allah ne halicce mu su ma ƴan uwanmu ne tunda duk halitta Allah ce saboda haka kaga wannan mulki ba mulki ne Allah ya dan shiga ba za a shiga maganar bambancin addini ba za a shiga abin da ya damu kasar Najeriya domin Najeriya samu ci gaba kamar yadda ya kamata ko me ya kawo gwamna haruna ganduje a wannan masallaci na izala tun daga ga na zo wannan masallaci na yi sallah tare da su an yi hudu ba mai amfani sosai da sosai kuma ni ma na yi bayani kamar yadda na yi masu bayani na zo wannan jiha da wannan gari domin mu taimaka wa dan uwanmu wannan gwamna mai mulki na yanzu wanda kuma shi muke so a zaɓe shi ya sake zama wato gwamnan wannan jiha sannan kuma abin da ya kawo mu nan shine neman shugabancin ƙasar nan kun san cewa alhaji ahmed bola tinubu an bashi takara a jam'iyyar apc na ya zama shugaban ƙasar nan hassan umar tambuwal muryar amurka daga oshogbo a jihar osun najeriya to yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 11 na safe ne da minti 17 hudu kenan nema da minti 17 a can jihar ta oshin da ke najeriya da nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan da minti 17 a ghana Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger kuma za a iya samun ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. A kodayaushe kuma muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a shafin Twitter, Facebook da Instagram. Yanzu ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da kowa daidai wannan lokacin. A shirin a dawo lafiya na baya. mun duba wani batu ne da ya kunno kai tsakanin direbobin kamfanin sufuri na bolt akan korafi da direbobin ke yi na rashin kare muradunsu kamar yadda sauran kamfanonin sufuri suke kare muradun direbobin nasu wani direban bolt da wakiliyanmu hawa umar ta tattauna da shi wanda ya bayyana kansa da dan ladi macihuro ya nuna damuwa akan yadda kamfanin ke musu rikon sakainan kashi sai dai ya kai inda yake cewa ka zo na a gida ni yanzu na ina da mata da yara biyu na zo na a gida na gama na karanta estate management a federal polytechnic nasara to aikin ne bata zo ba ni kuma wani lokaci na dan aikin printing amma to gashi na bol din da ta zo uber ne ta fara zuwa kuma uba din ma lokacin da uba sun zo suna protecting driver don me yanzu nan in ka tuka mota ka kai daidai ga kai nan kana ganin fasinja in fasinja ya kansilin ride din nan uber za su cajin din shi da cancelin right din amma bol ba za su yi wayannan abubuwan ba ba za su cancelin wayannan right ba to shi kana neman aiki wani lokaci kana hanzarin neman aiki ba za ka san lokacin da ba za ka so ka duba rules ɗin ko regulations din nan ba amma bayan da muke cikin aikin ne wallahi shine yake gaya miki yanzu nan aikin nan da kina ganin za ka je ka dropping passenger kana ganin passenger haka wallahi sai ka ga tana ganin ka haka sai ta canceling right na kuma ba za ta yi maka magana wai gashi ga dalilin da ya sa ta canceling right din ba kuma yanzu nan shin mata ne kawai suke yi canceling right eh, na ji kana misali da mata a eh misali amma barin giya miki a cikin 100% din mutanen da suke canceling right da masu wulakanci wallahi ina gaya miki 79 ko 80% mata ne i'm sorry to tell you this me zan gaya miki yanzu nan akwai wata yariya na dauke ta ta ci abinci a moto ta daburce min moto na ina kan magana sai kamin ta sani bayan da na ending ride kamin da sani bolt suka blocking dina me ya faru wani i insulted a passenger to problem da muke ciki kenan kenan yanzu abin da kake so ka ce shine bolt ta fi ba wa fasinja kariya akan kenan direba sosai sosai kowane dan bolt in kika same shi yau zai giya maka wallahi in dan bolt in baka da hakuri baka da jimriya ba za ka iya aikin bolt ba ina son giya miki wani magana a kowani lokaci da na doki wasu yara kenan ba irin zagin da suka yi ba inda bayan da na ce su soka ma moto kamin sani suka soka a moto suka rubuta ma bolt a ah, this driver is this is this wallahi kamin in hangara bolt sun blocking ɗinka da sai da na yi musu email me ya faru suka ce wai ai ni na yi fada da customer na ce to ai waye na abubuwa ni ma mutum ne ku dinga tambaya balance ku dinga balancing issue da driver amma yanzu na in bolt duk abin da ya faru ko driver ko passenger ya maka yaya ne wallahi in fasinja ya yi reporting ɗinka a bol kamin ka sani bol sai su block ɗinka seven days wani lokaci two weeks kamin su bring eh, kamin su dawo da kai ba kuma. Za a iya cewa sati uku da suka wuce kun ma tafi yajin aiki sai kuma kuka dawo aiki shin an biya muku bukatun ku ne kuka dawo aiki ko kuma me ya faru? Gaskiya bukatan ba a biya ba abin da ya sa muka yi. Ah, bukatan abin da ya muka yi yajin nan gaskiya charges ɗinsu 20% na ya yi yawa don in kika duba na san bolt su ne suka zona suka kiretin wannan app amma yanzu za ga ni ina direba yau in motar nan ba nawa ba zan biya 25,000 naira every week yanzu nan kudin gyaran moto duk daga 10,000 dawo kasa ni ne mai gyara in ya wuce 10,000 ne shine mai moto zai gyara yanzu nan mai zan je in yi layi a mai in kai kusan awa hudu ko biyar zan je kuma wani lokaci ga yan bol ɗinmu sauransu da yawa da yawa ana kwace musu motoci. A yanzu na in ka zo na kana da app yanzu na kina da eh, mutane mana masu ordering bolt mana da yawa wannan case ba daya ba ba so biyu ba so magana da nake miki muna neman protective measure from bolt amma ba su ba mu me ina son giya miki wanda aka kwace musu motoci da direbobin da aka kashe su aka kwace su musu motoci wallahi yanzu na a garin Abuja sun fi biyar ina giya miki me yasa mu yanzu na bolt yanzu fa barin son gya min kina fasinja once sun kana da email address da wani phone number yanzu zaki ya karbi phone number daga ko ina ki register bolt as a passenger da wani email ki kagoro wani email from nowhere bayan ka gama in kai in kika yi wannan abun da bai cancanta ba zaki iya ki zubar da number nan zaki iya kace zaki iya ma ki deny email din nan ba email din ki ne. me yasa lokacin mun yi magana mun ce yanda da suka karbi database din direbobi ya kamata a ce su ma bolt su karbi database din passenger don passenger suna yau yaudare mu sosai nan ne kuma za mu dakatar da wannan tattaunawar har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyar mu a birnin Abuja Hawa Umar da bakon namu dan Laji Macigoro direban kamfanin sufuri na Bolt da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makiri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya kafin mu ci gaba da shirin ga wannan sakon don sanin labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni. Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama za ka ƙoshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan. Birni magama sarakuna. masu hannu da shuni da talakawa. Ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Yanzu da ake dai na dan samu dan wani guri nan da daga bayan nan na dan da ina dan sayar da kayan wuta haka don sanin wainar da ake toyawa a birni ku kasance da ni Sale Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To bari mu fara da sakon Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Wanda ya ce salam VOA Hausa zan yi amfani da wannan dama in tunatar da gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi kan alkawarin da ya ɗauka na biyan tsoffin ma'aikata 'yan fansho hakokinsu na gratuity wanda yanzu bai cika wannan alkawari ba. da wannan nake kira gare shi ya kamata ya dubi wannan lamari da idan basira domin a gaskiya waɗannan bayan allah suna buƙatan agajin gaggawa sai kuma sakon babawo umar dan musa mazaunin ƙasar ghana wanda ce salam ya hausa ta tabbata ƙauyukan da ke zage da ƙananan hukumomin dan musa da batsari da safana dukkansu a hannun 'yan ta'adda suke domin kowace rana 'yan ta'addan suna tara mutanen ƙauyuka suna kai su gona suna yi musu noma mata kuma suna yayar ciyawa kuma baka isa ka ce ba za ka je ba domin gudun abin da zai biyo baya ya Allah muna roƙonka Allah ya kawo mana mafita sai sakon almadu admo baga wanda ce salam murya, amurka ina kira ga al'umma karamar hukumar kukawa da mahaifata garin baga da mu tashi tsaye wajen yin katin zaɓe don ganin mun kai ɗan takararmu da zai wakilce mu a majalisar dokoki ta jihar borno a ƙarshe sai saƙon shehu adamu rajau wanda ya ce ya ubangiji allah mun tuba ka ji kanmu ba don mu ba ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaro wacce ta sako ƙasanmu najeriya gaba domin gaskiya lamarin sai du'a'i ta yanzu kuma ga wato labaran duniya a takaice. A yau Asabar shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin kasashen larabawa a birnin Jidda na kasar Saudiya don gabatar da manufofinsa na dangantaka Amurka a gabas ta tsakiya. Biden zai halarci taron kolin kungiyar kasashen GCC plus 3 inda zai gana da wakilan kungiyar kasashen na yankin golf wato Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa gami da Masar, Iraki da kuma Jordan. Da sanyin safiyar yau Asabar, karar jiniya ta gargaɗi mazauna kudancin Isra'ila game da harin roka daga Gaza. Isra'ila ta ce an harba rokoki hudu zuwa kasar. An dakile ɗaya daga cikin rokokin yayin da sauran ukun suka fada kan filayen da ba komai a cewar sojojin kasar. Jami'an Amurka da na Ukraine sun ce makaman harba roka na Amurka da aka ba Ukraine na yin tasiri sosai a yakin da Ukraine ɗin ke yi da Rasha. inda suke taimakawa sojojin kasar dakile dakaran rasha a yankin donbass da ke gabashin ukraine wani babban jami'in sojan amurka da ya nemi a saka yi sunansa don yin magana a kan batun yakin ya ce makaman harba roka da amurka ta ba ukraine da ake kira himars a takaice na yin tasiri sosai a yakin da ake yi da rasha mataimakiyar ministan raya al'adu ta ƙasar ukraine ta faɗa a jiya juma'a cewa al'adan ƙasarta na fuskantar hare-hare daga rasha kuma dole ne a kare su ta masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Kada a manta za a iya samun matashan mu ta VOA Africa akan mita biyar. sannan za a iya samun mu a shafin mu na voahausa.com a yaushe yanzu kan a madadin maryam dauda da ta ni gabatar da shirin sai kuma hailu haile da ya haɗa mana shirin baki ɗinsa da kuma injiniyar mu wato nashwan ni mahmud lalo ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu.